ina tare da gwamnan jihar filato simon lalon kwanan nan an samu wani rikici shin filato ta dawo lafiya yanzu ba wata matsala ah, in allah ya da filato ta dawo lafiya abin da ya faru mun zo mun sami rikici a filato amma mun yi kokari shekara uku muka samu jama'a mun nemi dalilai an zo na lafiya ana nan a cikin zaman lafiya sai aka samu wayansu jihohi aka samu irin wannan tashin hankali na zuwa wurin to a lokacin da na ga haka sai na ga kaman to in ba mun saya da kyau ba zai jawo mana wayansu masifa lokacin kenan na dawo gidan sake shiryawa abin da ya zo ya faru ni ma ya bani mamaki in dai a plateau ne in zaman lafiya da aka shirya a tsakanin kabilan birom da kuma fulani to wannan da muna tunani ba za mu sake samun wani masifa haka ba amma dan Allah mu yi kokari mun magance shi mun shirya inda za sake zaman lafiya kuma ana cin gaba da zaman lafiya akwai wani abu da ka aikata da muka ji labari ana cikin taron jam'iyyar APC kawai sai ka koma gida saboda wannan labari da ka ji na wannan rikicin hmm, da na ji wannan labari abun ya bani mamaki domin muna cikin zaman lafiya kuma lokacin aka kira taro na zaben da za a yi na convention na APC an sa ne a cikin kwamiti wanda zai lura da wuraren da za a yi zaɓe da abubuwan da za a yi na raba kayan zaɓe. na nan kenan na raba kai ana zabe an kusan gama zabe da dare sai na ji ana kashe-kashe a plateau take na bar wurin na gudu na koma plateau domin na so ma nemi jirgi ya kai ni saboda ya kai ni da sauri sai na ji labari na samu labari hanya ma ana kashe-kashe sai na yi kokari na dawa na sai da bi hanya tafi in ban bi hanya ba killa kashe-kashen hanya zai fi na wanda ake yi a cikin jos shi yasa na bi hanya kuma na samu irin wayannan masifan a hanya amma da yardan Allah bi nan da na bi hanya ya taimaka ya taimaki mutane da yawa taimaki mutane da da za zuwa kashe su so da na kai cikin jos aka bi ni a layi aka samu sauran jihohin wanda dama sun zo suna so su bi hanya su tafi shine muka samu muka magance aka samu wuri aka tafi to a take kuma da yardan Allah da kuma godiya zan ce da shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da jama'an so abinda muka samu a plateau na gode musu da ikon Allah ibrahim rasha ganin wani kamfen da mutane ke yi cewa a mayi wata hanya ta ma daina bin jihar kunnan ta plateau ga mutanen da suke arewa maso gaba su rinka wucewa me zaka ce wasu irin wannan tunanin a wannan tunanin ba zai ba daidai ba ne tunanin ba zai ba daidai ba ne ai a kowane jiha ana samu mutane masu kirki kuma ana samu irin wanda mara, mara kirki amma ba wannan da zai sa mutane za su bi plateau ba yau dama hanyoyin da ana shiga cikin garin garin Jos ba a gyara ba amma na zo na gyara hanyoyin saboda haka jihohi guda na jihohi kudan shida Yobe akwai Borno akwai Gombe akwai Adamawa akwai Taraba hanyoyin su kenan saboda haka dole ne ko an ki ko an so dole ne mu sa masu tsaro saboda mutane su dinga bin hanya zuwa Abuja abin da muke yi ma mutane shine mu koya musu zaman lafiya ba bambancin addini ba bambancin kabilanci duk matafi kawai ya bi ta jihar Filato kar ya ji komai a ransa a ba zai ji wani sauran bin hanya plateau ba in allah ya yarda hanya yana da kyau kuma mun shirya masu tsoro suna tsare mutane ko ina yanzu da wannan ya faru ma mun dada sake bude idanunmu mu sake gyara da kyau domin a kashe mutum daga wani jiha in jihan ma ta kashe mutumin kame ba yaki ya tashi ba kenan saboda haka ba zan yarda ba ni lokacin da nake a gwamna mun samu irin wannan zaman lafiya lokacin da muka su ba a bin hanyoyin ba kuma akwai ko cikin jos din karan kanta akwai wuraren da ba a shiga krista ba zai shiga nan ba musulmi ba zai shiga nan ba da zamana na zo na shiga shekara uku an manta da wayannan wurare so wannan abin da ya faru ma mun yi kokari mun magance shi jama'a suna wucewa ba damuwa. Na ga sakonni in an zo wucewa ta Jos za a ga ana rubuta gwamnan da ba ruwansa da kabilanci ba ruwansa ga zaman lafiya. A zaman lafiya kam wannan ni a Krista addini ne aka koya mana zaman lafiya ba kabilanci a ciki kristan da ya ce an koya mishi an ce zaman lafiya shine za ka yi gaba za ka yi kyamawan wani kabila babu a cikin littafi na sani kuma haka ne za samu a cikin koran a cikin namu littafi babu allah ya ce karka rama mishi shi ya san inda zai rama ko ba wani abin da za mu je muna kashe juna a ce saboda addini ko kuma saboda kabilanci ba rabin mutane na a jikina suna sallah rabi kuma suna krista to me zai hada mu mu je mu yi fada muna zama tare mu yi girma tare a garin mu inda muka tashi a da in lokacin gona ya zo in fulani ya zo zama in bai shiga gonan wani ba za a ce baka da kirki don fulani ya ki bai zo na ka ba lokacin ba zamanin taki domin in ya zo na ka to ka samu taki kenan in ya ki zama to baka da kirki amma irin abubuwan da ya faru yanzu yana bamu mamaki tashiwa abin da aka koya mana daban abin da kuma muna gani na faruwa yanzu daban dole ne mu magance shi kar yaran mu zo su koyi irin wannan halin